faƙul misla ma kad qala don haka ka faɗi irin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi fi zaka game da haka tanjahu sai ka kubuta sai ka tsira shine ka ce Allah maɗaukakin sarki yana ainihin wato yaya a ana ganin shi ka ce ana ganin Allah Allah maɗaukakin sarki zai bayyana kuma za a ga Allah annabi ya faɗa haka kai ma ka faɗa haka zaka tsira wa qad yunkiru al-jahmiyyu aidan yaminahu to daga cikin aqidar jahamawa ba su yarda Allah yana da hannu ba balle ma a ce yana da hannun dama to kuma ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito da al-Imam Ibn Khuzaimah a cikin kitabu tauhidi cewa Allah madaukakin sarki yana da hannaye guda biyu kuma dukkan hannayen guda biyu dama ake ce da su ba a ce da hannun Allah dama da hagu duka dama ne sai ce to jami mai wannan muguwa aƙida mai bin jami ɗan safwan ta iya yiwa ya yi inkarin hannun Allah na dama wakilta ya daihi sai ce to ai dukkan hannayen Allah guda biyu bilfawa bili, da falala da daraja kyauta da alheri da dama tanfahu shine abin da yake bayyana daga gare su wato falala a nan yana nufin dama a cewa dama dama a cewa hagu hagu shine falala to sannan a kira hannayen Allah a siffanta su da dama da falala kyauta shine ainihin abin da yake cancanta ga haƙƙin Allah don haka yake cewa wakilta ya daihi dukkan hannayen Allah bil bili da kyauta tanfahu ake siffanta su wato dukansu ana siffanta su da kyauta da falala wa qul yanzilu al-jabbaru fi kulli lailatin tace Allah al-jabbar ne yin yadda ya so da bayin shi yana sauka fi kulli lailatin a kowane dare bila kaifa wannan sauka da muka yadda Allah yana yi muna masu faɗinta amma ba ma kwatanta ta jallal wahidu Allah wanda yake guda ɗaya ne ya ɗaukaka almutamaddahu wanda yake abin yabo Allah abin ayaba mushi ne to Allah yana sauka daga saman bakwai ila tabaqid duniya zuwa ga sama ta duniya yamunnu bi fadlihi yana ta yin alheri da falalashi yana ta yin kyauta yana ta yin baiwa fatufraju abwabu sama'i fatufraju abwabu sama'i Na haka sai a buɗe ƙofofin sama wato a da su wa tuftahu kuma sai a bubbuɗe su saboda rahama Allah da kuma kyauta Allah za ta yi ta ainihin sakkowa yaqulu Allah yana cewa ala mustaghfirun shin ko akwai mai neman gafara yalka ghafiran ya haɗu da ubangiji mai rahama mai gafara wato sanda Allah ya sako daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya sai yana shela yana cewa ko akwai mai roƙon gafara wa mustamnihun khairan sannan shi Allah maɗaukakin sarki yana cewa gafa mai ainihin baiwa ta alheri wa rizqan gafa mai baiwa ta arziki fayum nahu a zo a roƙe shi domin ya bayar da baiwar wannan wurin akwai nuskar da ta zo wa mustamnahun khairan ko akwai wanda ke so aiwa alheri wa rizqan ko akwai wanda ke so a azurta shi fayumnahu a azurta shi din a yi mishi baiwar rawa za ka kaumun wasu mutanen kirki ne suka ruwaito wannan magana la yuraddu hadisuhum waɗanda ba a ture hadisinsu ala khaba qaumun kaico wasu mutane sun taɓe kazzabuhum da suka ƙaryata mutanen da suka ruwaito waccan magana wa qabba'u ko wa qubbihu kuma Allah ya munana musu ina fata an gane ma'ana ko dai an yi musu addu'a Allah ya munana musu ko kuma ana cewa sun munana waɗannan mutane da suka ruwaito hadisi mutanen kirki ne daga cikin sahabbai da tabi'ai da malaman sunna to sai aka samu wasu mutane suka ƙaryata su domin ƙaryata su shi zai ba da dama zuwa ga ƙaryata waɗancan hadisai sai malam ya ce kai waɗannan da suka karyata waɗancan mutanen kirki to babu shakka sun taɓe kuma waɗannan mutane Allah ya munana musu ko kuma sun munanu wa qul inna khairan nasi ba'da muhammadin kace mutumin da ya fi kowa alheri bayan muhammad wazirahu sune waɗannan wazirai nashi mataimaka nashi guda biyu kidaman waɗanda suka riga kowa gabatuwa a musulunci summa Usmanul arjahu sannan sai kuma Usman wanda shine ake rinjayawa a bisa wanda zai biyo bayan shi wanda ya fi kowa daraja bayan annabi shine annabi sallallahu alaihi shine abubakrin sannan sai umar to sai malamai suka yi saɓani wannan saɓani daga baya ne ya faru shin Usman yake biye baya ko kuwa Ali da yawa malamai sai suka ce Usman ne yake biya baya kuma suka ce wannan magana yanke ma ita ce daidai abin duk da ya saba mata na cewa Aliyu yana sama da Usman a wajen daraja to wannan magana bayan cewa kuskure ce bata ce ma kuma bid'a ce yarda da ita haka ibnu taymiya ya fito karare bayyana a cikin al-aqidatul wasatiyya a ƙarƙashin wannan malam ya yi ishara zuwa ga wannan saɓanin ne da yake cewa summa usmanul arjahu sannan sai usman wanda ya rinjaya ya rinjaya wajen daraja akan sayyidina ali allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda a sai sayyidina usman ko sai sayyidina usman wa rabi'uhum khairul bariyati na hudunsu shine mafificin halitta ba'adahum bayansu bayan abubakar da umar da usman to mafificin halitta shine aliyun shine ali haliful khairi ma'ana haliful khairi sahibul khairi ma'abocin alheri mutumin kirki bil khairi munjihu wanda ya samu dacewa ya tsira da alheri yanzu wannan ainihin baiti ya bayyana mana malam abubakar abdullahi ibn sulaiman sajistani ya yadda da sayyidina ali ya yadda sayyidina ali mutumin kirki ne to wannan ya rusa waccan ƙarya da muka fara ishara a kan cewa shi yana da aƙidar nasbu asalin wannan aƙidar nasbu ita ce kafa ƙiyayya tsakaninka da sayyidina ali da fatima da Hassan da Husaini da sauran ahalul baiti. ‘Yan bidi'a suna danganta ta ga duk wani wanda bai yarda da aƙidar shi'a ba, to wannan kuma zalunci ne daga gare su. Nawasib mutane ne sanannu har yanzu akwai su a duniya. Yadda ‘yan shi'a suke zagin sahabbai, haka su ma suke zagin sahabbai suke zagin ahalul baiti. Don haka bidi'ar da nawasibi yake ciki bata gaza daga bidi'ar da ainihin rafidi yake ciki ba don haka sai a kiyaye al'imamu abdullahi ibn abi dawuda ba bi ba ne wannan jumlar kaɗai ta tabbatar da cewa ainihin lallai yana ƙaunar sayyidina ali kuma ya yarda da shi wasu abubuwa sun faru a cikin tarihin shi garin ɗauki ba daɗin shi da ‘yan bidi'a waɗanda suka buɗe ƙofar a yi mishi wannan zargi wanda za mu zo mu tattauna su insha Allah ta'ala amma dai ɗaliban shi su al'imamu abubakar jirri da sauransu sun ruwaito cewa ya yi musu wasiya da cewa duk wani sharri da ƙazafi da aka yi mishi a duniya ya yafe amma dukkan ƙazafin da aka yi mishi wanda ya shafi nasbi cewa yana ƙin na ali ya ce wannan bai yafe ba sai ya yi shari'a da wanda ya mishi wannan ƙazafin a gaban Allah za mu zo mu tattauna wannan mas'alar insha Allah ta'ala a daidai inda za mu karanta tarihin shi da kuma soke-soke da aka yi mishi waɗanda ba daidai ba ne mala yake cewa wa innahum su waɗannan khulafa'u larrahatu la raiba fihim su ne manya-manyan mutanen nan waɗanda babu shakka game da su ala nujibil firdausi waɗanda suka ainihin dace da ainihin wato gidan aljanna bin nuri tasrahu wadda ita gidan aljanna da ainihin haske take adantuwa ko da aske da haske take haskakuwa waɗannan su ne waɗannan mutane waɗanda sun tabbata su ‘yan aljanna ne babu shakka mutum hudu daga cikinsu kenan na biyar ɗinsu shine sa'idun sa'idu ɗan zaid wa sa'adun sai sa'ad ɗan abi waqqas وابن عوف في عبد الرحمن بن عوف وطلحة في طلحة بن عبيد الله وعامر دكما عامر شيني أبو عبيدة ابن الجراح سمالا يتي فهري عامر فهري سيتي عامر فهر fihir ɗin sunan kaka ne daga cikin kakan ƙuraisha wanda da annabi da wannan sun haɗu akan fihir ɗin don haka ya danganta shi ne zuwa ga fihir wato zuwa ga kakan shi da ya haɗu da shi da annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan sihir ɗin kakan annabi ne kuma shi ma kaka ne gare shi in mun zo warware waɗannan abubuwa za mu kawo salsalan nasaba za ku ji inda suka haɗu sai ce wa amiru sihirin da amir ba sihiri wato shine abu ubaida wa zubairu sai kuma az-zubairu dan awam sirikin sayyidina abubakar mijin asma'u al-mumaddahu wanda abin yabawa ne abin ajinjina mishi ne akwai in akwai nuskar da ta zo da almumaddihu to ya zama mai yabawa ga ainihin alherin da Allah ya mishi wa qul khayra qawlin fi sahabati kullihim ka faɗi magana ta alheri game da sahabbai gaba ɗayansu wala ta ku kar kakka zama mai suka ta ibu kai ta aibanta su kai ta kushe su wata jirahu kana ta ainihin raunata su kana cin mutuncinsu faqad nataqa al wahayul mubinu bi fadlihim saboda alqur'ani wanda yake wahayi ne mai bayanin gaskiya ya yi furuci da falalasu ƙarar alqur'ani ya bayyana wa fil fatihi kai a cikin suratul fatihi ma ayun akwai ayoyi masu ɗimbin yawa lissahabati tamdahu waɗanda suke yaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa bil qadri aikin sannan ƙaddara da Allah ya ƙaddara, kyakkyawa ce ko ko mara kyau ce ka samu yaƙini game da ita ka sakankance ka yadda da ita fa innahu domin kuwa yadda da ainihin ƙaddara Allah da amatu iqdiddini na daga cikin rukuni na ainihin wato aƙidar addini ko kuma rukuni daga cikin ainihin rukunai na addini yadda da kaddara waddinu afyahu shi ku addini dama mai faɗi ne kar ka ji an ce to dole ka yadda da kaddara ka ce a ah, rukunan musuluncin har guda nawa ne a'a waddinu afyahu addini fa yana da faɗi abubuwan da ake neman ka yadda da su suna da yawa wala tunkiran jahalan nakiran wa munkaran saboda jahilci kar kai musun nakir da munkar mala'iku guda biyu masu tambaya a kabari kakkai musu su domin sun tabbata hadisin su ya zo sahihi jama'a a cikin ainihin sunan tirmidhi za mu zo mu tattauna shi in Allah su. walal haudu sannan tafki shi ma kakkai musu shi manzo Allah yana da tafki guda biyu akwai Al-Haud, akwai alkausar Al-Haudu tafki ne a filin alƙiyama, wanda annabi zai je ya tsaya a wurin Al'umma duk da suka zo daga cikin al'ummar shi za su sha ‘yan bid'a daga cikin al'ummar shi ba za su sha ba za a kore su wannan tafki hasken ruwan shi ya kai ya fi hasken nono ya fi nono haske sannan faɗin shi daga birnin Kudu zuwa madina ko kuma daga ainihin amman ita ce jordan zuwa madina adadin taurarin shi adadin ainihin kofunan shi adadin taurarin sama sannan daga cikin fa'idar da ruwan yake ɗauke da ita ta sinadarai shine duk wanda ya sha ruwan to ba zai sake jin kishi ba ko ya shiga aljanna sai dai ya sha ruwa don ainihin muƙami kawai da kuma ainihin ƙara gyatsewa amma ba dai don maganin ruwa ba na fata an gane to shi kuwa alkausar tafki ne shi a cikin gidan aljanna yake don haka ku kiyaye tafki biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya a dandalin alkiyama ɗaya a cikin aljanna na dandalin alkiyama shine alhaud to mun yarda da shi kar kai musu shi sannan mun yarda da alkausar wal mizana sannan mun yarda da almizan mizan shine ma'aunin ayyuka yana da kiffatan yana da tafuka guda biyu na gwada alkhairi da sharri mun yarda innaka tunsahu malam yace ane maka nasiha kar kai musu waɗannan abubuwa wa qul yukhrijullahu al'azimu bi fadlihi kace Allah maɗaukakin sarki saboda falalashi zai fitar da wasu jama'a minan nari daga wuta ajisadan zai fitar da jukkunansu min fahami tutrahu za a cire su daga ainihin garwashin wutar jahannama a je a jefa su tutrahu alan nahari haka za ka kaddara tutrahu alan nahari sai a je a jefa su a cikin wani ainihin gulbi ko wani teku ko wani kogi silfir dausi a cikin aljannar firdausi ta haya ma'ihi jikin nasu zai dawo ya rayu da wannan ainihin ruwa da za a zuba su a ciki ka habbi ko hamili saili kama ainihin wato kwaya ta ainihin hamili saili wato ta abin nan wata ciyawa ce wadda take fitowa a gabar ainihin ruwa wadda da an yanke ta za ta sake tohowa to haka ya zo a cikin hadisi za mu karanta hadisin sha Allah mun zo daidai wannan wuri riwayar sahabi Abu Huraira da Abu Sa'id iz ja'a yatfahu wato a lokacin da ainihin wato wannan ruwa zai zo yana ainihin wanke su ko yana daure su wa inna rasulallahi lil khalqi shafi'un sannan ceto gaskiya ne lallai manzon Allah zai yi ceto ga halittu shine ceto ne gare su wa qul fi azabil qabri haqqun muwaddahu sannan game da azabar ƙabari, ka ce ainihin gaskiya ce azabar ƙabari kuma a bace wadda take a bayyane bayyanan nace wala tukfiranna ahlal sa ahlal salati wa in asaw yace sannan masu ainihin wato sallah karka kafirta su ko da sun yi sabo wato duk mutumin da ainihin yake sallah to karka ainihin sake karka kafirta shi ya tsaya ko to tsayar da shi mana sai ka danna shi amma duk da haka Mala ya ce, Wala siran na ahalar salati wa in asau, masu yin sallah kaka kafirta su koda suna sabon Allah fa kulluhum ya'si wa dhul arshi yasfahu domin dukkanin musulmi suna sabo kuma Allah mai al'arshi shi kuma yana yafewa don haka in mutum yana sallah ba a kafirta shi Allahumma sai in shi ne ya ɗauko aƙidar kafircin da ta kafirta shi amma dai ba za a kafirta shi ba bi mujarradin yayi sallah wala ta'taqid ra'ayal khawariji to yanzu kuma zai dawo ya sake tsawatar maka game da aƙida wasu muyagun mutane ya ce kaka ƙudurci aƙidar hawarijawa aƙidar tasu ita ce ga zafin son addini ga kuma yawan jahilcin addinin da kuma ɗaukar zafi da ɗini fiye da wanda ya zo da addinin shine hawariji na farko da ya faru a zamanin annabi ya miƙe ne yana cewa annabi bai adalci akan rabo ba wato shi yanzu har ya gano annabi yana zalunci subhanallah shi yanzu har ya gano shi ya iya adalci to ɗaukar zafi ka wuce malaman sunna to wannan ainihin na daga cikin siffa ta khawarij innahu maqalun wannan irin maganganu nasu maganganu ne liman ya hawahu ga wanda ainihin kawai ya so su ba wai don su ne daidai ba amma fa yurdi za su kai shi ga hallaka ko kuma zai gangara ga hallaka wa ku sannan zai kunyata na'am eh to za a zama abin nan Allah mala yace wala ku murjiyan kar ka zama murji'i kuma murji'i shi kuma shine wanda sassauci ya yi mishi yawa yawan da yana ganin dogaro akan rahama Allah ya kai a ce babu wani musulmi ma wanda za a ce dan wuta ne duk halin da musulmi ya samu kai sai ce to ya mutum ya iya da kanshi don haka duk ƙazantar da musulmi yake ciki sai su ga cewa ai wannan babu komai rahama Allah mai faɗi ce la'uban bidinihi murji'i ne wasa ne da addinin shi to kaka kudurta da shi ala innamal murji'u biddini dini yamrahu lalle murji'i to yana ainihin wasa ne da addini a wata nuska biddini yanzahu yana ainihin ya mai da addini ne abun wasa kamar irin wasan bafulatani da babarbare ko wasan bakatsine da ba Hadeje, ko wasan bakano da ba Zazzagi. to wannan shine abin da ainihin ba murji'e ya mayar da ainihin addini Allah kiyaye wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun sannan sai sake kawo wata aƙida wadda za ta rusa murji'anci ka ce imani ana faɗin shi da baki kuma ana ƙudurce shi da ainihin zuciya wasu ilin sannan kuma ana aikata shi da haka imani sai an faɗa sai ka ce la ilaha illallah da baki sannan sai ka ƙudurce ka yarda da Allah da zuci sannan sai an ga kana ayyuka sallah aiki ne na imani don haka sallah imani ce faɗin la ilaha illallah imani ce ƙudurcewa kuma a zuci imani ne ala qaulin musarrau ya ce wannan duk gaba ɗaya sun bayyana ƙarara a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wa wayan kusu tauran bil ma'asi wa taratan shi imani ɗin wani lokaci yana raguwa da ainihin saɓo yana raguwa da saɓo a lokacin da aka yi saɓo wa taratan bi ta'atihi wani lokacin kuma imani yana ainihin wato haɓaka yana ɗaukaka yana ƙaruwa da ainihin ne da ainihin ta'a wa fil wazni yarja'u sannan kuma a wazani wato wurin aunawa nan kuma